VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokon san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin mu koma noma sannan da ƙarshe ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 26 ga watan Rajab na shekara 1444 hijira Mariya Masu saurare ko kusan cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan Fabrairun shekara ta 1989 kasashen larabawa guda biyar sun kafa wata kungiya mai suna kungiyar tattalin arzikin kasashen yankin maghreb a kasar morocco kasashen kungiyar dai sun hada da libya algeria murtaniya morocco da kuma tunisia manufofin kungiyar dai sun hada da tallafawa juna da kuma aiki tare domin rage dogaro da kasashen yammacin duniya a bangaren raya tattalin arziki da kuma ci gaban kasashen su sai dai sabanin siyasa da matsalolin kan iyaka a tsakanin wasu kasashen da kuma saɓani a tsakanin algeria da morocco akan batun yankin yammacin sahara sun hana kungiyar ci gaba kuma da ƙarshe ta rushe sannan a hankali masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen ƙasar libya suka fara yankurin kifar da gwamnatin mu'ammar zafi. kafin haka dai irin wannan bore ya fara ne a kasar tunisia inda mutanen kasar suka yi wa tsohon shugaban kasar zainal abidin bin ali bore daga nan kuma sai kasar masar ita ma wadda suka tilasta wa tsohon shugaban kasar husni mubarak sauka daga mukaminsa a lokacin da wasu mutane a kasar libya suka fara nasu boran ga mu'ammar gazafi wanda ya share shekaru arba'in yana kan kujerar shugabancin kasar libya tare da taimakon kasashen yamma da kuma kungiyar tsaro ta nato masu bore suka kashe ga zafi sannan kuma suka bizne shi a cikin dare a wani wuri da ba sani ba tun daga wancan lokacin ne dai kuma kasar ta libya ta shiga a cikin dambarwa ta siyasa da rashin tsaro inda har yanzu kasar ta libya ba ta sake shaida zaman lafiya ba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 sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. kasar iran ta yi watsi da ikirarin amurka cewa shugaban kungiyar ta'addanci ta alka'ida yana tehran da cewa labari ne mara tushe wasu fitattun 'yan kasar labanan da dama sun farfasa gaban bankuna tare da kona tayoyi a jiya alhamis sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa gidan wani ne a yammacin kogin jordan bayan sun kashe shi yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ƙasar Iran ta yi watsi da ikirarin Amurka cewa shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida yana Tehran da cewa labari ne mara tushe. Jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na ƙasar Amurka a cikin wani sako da ya wallafa a shafin sanatotar ya yi watsi da ikirarin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka ta yi kan cewa sabon shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida yana rayuwa ce a birnin Tehran fadar mulkin kasar iran da cewa ikirari ne mara tushe kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka nate price ranar laraba ya yi ikirarin cewa amurka ta yi imanin cewa shugaban alka'ida saif al'adil yana da samuwa a cikin kasar iran kamfanin dillancin labaran ikna ya habarto cewa jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka a cikin wani sako da ya fitar daga birnin new york na ƙasar ta amurka ya bayyana cewa wannan mummunan labari na iya kawo cikas ga yunkurin yaƙi da ta'addanci kamar yadda sanarwar ta fayyace cewar an wargaza ƙungiyar alka'ida bayan mutuwar usama bin laden kuma aƙidar tana ci gaba da wanzuwa an kama wasu 'yan ƙasa kasashen waje biyu da ke da hannu a tarzoma a zahidan fadar mulkin sistan da balochistan wata majiya mai tushe a sistan balochistan ta bayyana cewa an kama wasu 'yan kasashen waje biyu da suka shiga cikin iran ba bisa ka'ida ba kuma suka taka muhimmiyar rawa a tarzomar wannan lardin a ranar alhamis don tabbatar da tsaron lafiyar al'umma a lardin sistan balochistan ƙungiyoyin tabbatar da doka sun fara wani shiri na kame bakin hau hauri a wannan lardin a yayin samamin sun gano waɗannan bakin haure biyu da suke zama a ƙasar iran ba bisa ka'ida ba ranar alhamis da ta gabata a zahidan sannan ba da jimawa ba za a sanar da ƙarin bayani game da 'yan kasashen wajen biyu da aka kama wasu fitattun 'yan ƙasar labanan da dama sun farfasa gaban bankuna tare da kona tayoyi a jiya alhamis rahotanni sun bayyana cewa wasu jama'a da suke ajiya a bankuna a birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan sun ɗauki matakan gudanar da zanga-zanga tare da toshe wasu hanyoyi domin nuna rashin amincewarsu da rashin iya janye kuɗaɗen ajiyarsu ga kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar zanga-zangar ta shafi rassan bankuna shida ne inda kuɗin lira na ƙasar labanan ya kai wani sabon matsayi a jiya alhamis saboda faɗuwar farashinsa a cewar kakakin kungiyar kukan depositors da ke wakiltar masu ajiya da ba za su iya samun kudadensu a bangaren bankunan kasar ba tun daga shekara ta 2019 bankunan labanan suka sanya takunkumi kan cire kuɗi a daloli da lirat na labanan takunkumin da bai zama wata doka ko tsari da bankuna suka gindaya ba lamarin da ya sanya masu ajiya ba su iya gudanar da mu'amala da kudadensu don haka suka fusata sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa gidan wani bafalistini a yammacin kogin jordan bayan sun kashe shi sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rusa wani gida mai hawa biyar na iyalan wani bafalistini da aka kashe bayan wani samame da suka kai a kusa da wani ƙauye ba a bisa ka'ida ba a kudancin yankin yammacin kogin jordan kamfanin dillancin labaran ikina ya habarto cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki kan garin alhalil da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka kewaye wani gida mallakin yan uwan muhammad kamal aljabari wanda ya kai hari kan matsugunin kiryat arba a watan oktoban shekarar da ta gabata inda ya halaka wani bai hudansa hauniya dan kaka gida tare da jikkata wasu biyar sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun rufe dukkanin hanyoyi da ke shiga hanyar gidan sannan suka jibge dakaru da dama a saman rufin gidan bayan nan suka kori mazauna gidajen da suke kusa da gidan jabari kafin suka rushe gidan ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a kasar turkiya duk da rashin fatan samun waɗanda suka rage a ƙarƙashin gidajen da suka zube bayan mutane da suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta abku a kudancin kasar turkiya da arewacin kasar siriya yawan mutanen da suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta afku a kudancin ƙasar turkiya da arewacin ƙasar siriya ya kai kimanin mutane dubu arba'in da biyu yayin da sama da dubu ɗari da ashirin suka samu raunuka ana ci gaba da aikin ceto a ƙasar turkiya bayan girgizar ƙasar da ta yi barna inda aka kwashe sama da kwanaki goma ana gudanar da ayyukan ceton wani jami'i a ƙungiyar apat faisal ansoi yana cewa a cikin wani gini sun ceto kimanin mutane takwas kuma akwai biyu daga cikinsu da suka yi imanin cewa ba su da rai amma bayan kai su asibiti aka gano cewa suna da rai karshen labarun duniyan kenan. To Dalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma. noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wata yarjejeniya ta haɗin gwiwa da aka rattaba hannu a kai a tsakanin ƙungiyoyi daban-daban da suka hada da cibiyar raya ƙasa ta faransa afd a takaice da kuma bankin masana'antu na najeriya domin yadda za a fuskanci matsalolin da suke tattare da sauyin yanayi da kalubalen da ke tattare da shi da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a tarayyar najeriya an yi wani kwarya biki na rattaba hannu a kan wata yarjejeniya a tsakanin bankin masana'antu na ƙasar da ƙungiyar raya ƙasa ta faransa a kan yadda za a yi aiki tare domin kalubalantar matsalolin da suke tattare da sauyin yanayi wata ƙungiyar ta shiga ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da ita ce ta green climate fund wacce take aiki tukuru a fadin duniya domin ganin cewa an samu hanyoyin da za a ƙalubalanci matsalolin da suke tasowa sanadiyar ɗumamar yanayin duniya da hakan ya sa yanayin ta ya sauya an kowar makudan kuɗi da suka kai euro kusan miliyan biyu da rabi domin yin wannan aiki dama dai tun a watan agusta na shekara ta 2022 faransa ta ware kudaden da suka kai euro biliyan ɗaya da rabi domin baiwa wannan kungiya ko cibiya ta green climate saboda ta yi aiki tukuru a ko'ina a duniya domin fuskantar matsalar da ake tattaunawa a kai a halin yanzu kuma bankin masana'antu zai bayar da kuɗin da za su kai euro miliyan 100 a matsayin tashi gudunmawar saboda a fuskanci wannan matsala ita dai wannan cibiya tana gudanar da ayyukan ta ne a cikin kasashen duniya da sun kai goma sha bakwai kuma duk ayyukan nata sun shafi batun muhalli ne da yadda za a kare shi yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kai dai an yi ta ne a ofishin jakadancin faransa da ke birnin eko kuma a gaban jakadan faransa din a najeriya da kuma jami'in kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka wato ecowas abinda ake sanyi da kudaden dai ya kunshi samar da kayan aiki da za su dace da sauyin yanayi hakanan kuma bankuna su zama cikin shirin ko kwana domin gabatar da tallafi ga duk wasu manyan ayyuka da suke da alaƙa da manufar da aka shata a gaba. To da fatan ganin cewa an cimma manufar da ake magana a kai a aikace. To idan muka koma baya Faransa mara ita ce ta karɓi bakuncin yarjejeniyar da ake kira yarjejeniyar yanayi ta Paris ko kuma muhalli ta Paris. wacce a ranar 4 ga watan Nuwamba na shekara ta 2016 ne. inda ƙungiyoyi 196 suka rattaba hannu a kai manufar kuwa ita ce takaita ɗumamar yanayin duniya zuwa daraja 1.5 a ma'aunin celsius domin ganin an cimma hakan ana son ƙasashe masu ƙarfin masana'antu su rage fitar da gurɓatacce iska daga cikin manyan kamfanonin da suke da su muhimmancin ya ta paris dai tana kunshe ne a cikin cewa a karan farko kasashen duniya sun yarda su yi aiki tare domin rage ɗumamar yanayi gabanin wannan lokacin an yi ta taruka a baya wanda a ƙarshe ba a aiki da abubuwan da aka cimbawa to sai dai kuma wannan karan ma duk da cewa kasashen sun rattaba hannu kuma sun yi alkawali tun ba je ko ina ba amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar a zamanin donald trump duk da cewa dai yanzu wannan gwamnatin ta amurka ta sake koma karkashin wani yarjejeniya amma dai wancan ya kada wata ƙararrawa ta hatsari ga duniya da kashewa ƙasashen duniya gwiwa sannan kuma zai sa a samu koma baya wajen rage yanayin duniya ɗin domin kuwa kasashen da suke gwagaya da amurka a fagen tattalin arziki su ma za su ja da baya su wato su aiki da ita saboda tushen wannan matsala shine waɗannan kasashe suna ganin cewa idan har za su kashe kuɗaɗe wajen sauya na'urori da suke da su a kamfanoninsu domin su dace da muhalli to za su kashe makudai masu yawa kuma zai rage gasar da suke yi a tsakaninsu na wajen ganin cewa ma mai kasuwannin duniya da fatan za a ci gaba da aiki tukuru ko masu fafutuka za su zage dabtse domin shawo kan duniya din ta yi abin da ya dace a wannan fage. za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyayya ba mai yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da shida. Inda za ku ji cewa a yau dai Muhammad yana so ya tafi wani dandali da ake kira dandalin Imam kumaini da ke cikin nan birnin Tehran wanda kuma ɗaya ne daga cikin wurare waɗanda suke tsafi da kuma ake buga misali da su wajen gano birnin Tehran. To sai a kasance tare da mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. Amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. توانم بروم نی زن ایزوا میدان دندلی خیابان تیتی امام خمینی امام خمینی اتوبوس موتر بس تاکسی Motar tasi. Metro. jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. Ba otobus. Da motar bas. Ba taksi. Da motar tasi. Zud. Da sauri. Zutar. Mafi sauri. من میرسم نی زن ایسا دور می نیسا خیلی سوسی ولی اما عجله گوگاوا من دارم نی اینا تو نمی روی کی بزاک تپی با اول خیابان پرکوان تیتی همین ونن ایستگاه ورن سیاور موتوچی نزدیک کسا چه خوب ادکو من می توانم سوار بشوم نی زن یه هوا شلوغ می چونکوسو Allah to yanzu kuma sai a gyar zama domin ajiyar da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid a cikin harshen Farisanci. آیا می توانم با اتوبوس به میدان امام خمینی بروم؟ بله می توانی با اتوبوس به آنجا بروی ولی میدان امام خمینی خیلی دور است پس با تاکسی می روم با تاکسی زودتر میرسم امروز خیلی عجله دارم چرا با مترو نمی روی؟ ایستگاه مترو نزدیک است اه چه خوب پس با مترو می کجا می توانم سوار مترو شوم؟ اول این خیابان ایستگاه مترو است خیلی خوب است که تهران مترو دارد خیابانها شلوغ هستند مترو تهران چند خط دارد شهرهای دیگر هم مترو دارند؟ بله مهندسان ایرانی در شهرهای بزرگ مثل مشهد و اصفهان هم مترو می سازند. سازندگان مترو ایرانی هستند؟ بله در تهران نیز مهندسان ایرانی در حال ساخت خطهای دیگری برای مترو هستند من فکر می کردم که مهندسان خارجی برای ایران مترو می سازند نه ما ایرانی ها خودمان کشورمان را می سازیم. تو مدلا تو جماعه ما سراره saboda lokacin da muke da sha kawo jiki dole a nan zamu dakata a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. Kafin lokacin a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.